know alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabata. gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. To jama'a, a kowace ranar Talata, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau, ɗaya ga watan Nuwamba na shekarar 2022, za mu yi magana ne akan yadda mata a Najeriya ke ci gaba da neman a basu murya a shugabancin ƙasa. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta halarci taron kuma ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. ma saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsunduma cikin shirin tare da wakiliyar sashen hausa shamsiya hamza ibrahim a ƙoƙarin ganin ba a bar mata a baya ba wajen samun sahihin wakilci da kuma kawo ƙarshen nuna musu wariya a siyasar najeriya ƙungiyoyin mata sama da ɗari biyar ne suka haɗu karkashin ƙungiyar wa manifesto a abuja inda suka gudanar da taron a makon jiya domin jan hankalin 'yan takarar shugabancin kasar daga jam'iyyu daban-daban don tabbatar da cewa sun ba su kaso mai yawa kan batutuwa da suka shafi mata a cikin manufofinsu na neman zaɓe a shekarar 2023. Haka haka kuwa matan sun yi barazanar kauracewa zaben baki ɗaya. manyan kungiyoyin matan da sun bayyana cewa a zaben shekarar 2023 da Najeriya ke tunkara ba zai kasance kamar yadda aka saba yi a baya ba domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. Dole ne duk wani ɗan takarar shugaban ƙasa ya bayyana manufarsa da shirin da yake da shi ga mata da yara mata kafin su mara masa baya tare da ƙari kan cewa mata na buƙatar damarmaki a matakai daban-daban a ƙasar. Hajiya Saudat Madi babbar sakatariyar ƙungiyar kare haƙƙin mata ta rafa a Najeriya ta yi ƙari kan dalilin da yasa suka kira 'yan takarar. Mu dai mun kira su mu ji me suke so su yi mana saboda mun gaji da labarin kanzon kurege kai. Mun gaji da kuma faɗin me ke damu mu kuma mun gaji da me faɗin me ya kamata a yi duk duniya kowa san me ya kamata a yi. So mun kira su nan da zumma cewa su gaya mana tsakanin su da Allah duk abu su sani kuma duk abin da suka gaya mana wannan karan ba kyale su za mu yi ba. Za mu fito kwanmu da kwarkwatan mu razzaɓe za mu san wa za mu zaɓa. Biyan bukata za mu san wa za mu ce ya biya bukata wa ke biya bukata ba. Kuma a kullum abin da muke so mutane su gane abin da matan najeriya ke nema ba wani sabon abu ba ne ba abu ne muna neman a ba mu dama mu ma ba da gudunmu ta gina kasa na biyu kuma sanin kowa ne ba zai yi ba kullum hannu ɗaya na ƙasa na ɗaya na sama ya kamata a samu a haɗa ƙarfi da ƙarfe mata su tallaba mu za su jayi jagora najeriya ta ci gaba amma ta wace hanya ta ba ku mukamai don kuna cewa sai an ba ku mukamai ai mukamai kashi ɗaya ne cikin abubuwan ma da muke nema mukaman nan da muka ce muna so saboda in an tashi wallafa abin da bature bature ke ce ma decisions wato cimma muradin da za a yi idan an tashi ya zamanto mata ma suna nan dan ciwon mace na mace ne kuma sannan duk wani wanda zai bada labarin abin da ke cikin takalmi babu kamar wanda yake sanye da takalmi sannan kuma manya-manyan abubuwan da muke nema dan an zauna an mana alƙawura ba su bane ba abin da muke nema shin in ka je ofis din nan Allah ya baka wannan karfi da mukami na ka ce ayi kuma ayi a bari kuma a bari kowa kai yake saurare to ka zauna ka ɗauki wannan dama kuma ka ɗauki wannan alhakin na al'umma da Allah ya baka shugabanci a kai ka yi kokari ka yi adalci kazalika matan sun koka kan yadda ake mayar da su saniyar ware a harkokin da suka shafi siyasa a kasar batun da dan takarar shugabancin kasa karkashin inuwar jam'iyyar action alliance aa manjo hamza al almustapha ya ce jam'iyyar sa ta shirya tsarin da za ta bi wajen inganta rayuwar mata a kasar wacce ta sha bamban da sauran jam'iyyu ni na musu bayani ne a gaskiya daban daga yadda aka saba ban zo nan dan ne alkawarin boge ba na zo ne da shirin abu da dama da nake ganin zai shafi mata da dukkan kasar gaba daya dukkan abin da mata na afirka da na najeriya suka yi shine indiya 2020 to akwai abin da suka tsara cewa su ne matsalolinsu to mun duba mun rika wannan kuma mu bi kowane daya da tsarin yadda za a yi mu nemo musu hanyoyi da za su fita daga cikin kowane misali kowane zon za a yi musu makarantu na gurin sana'a kowane gurin kuma za a yi musu makarantu na shirya su kaman makarantun siyasa ne da zai shirya su su shiga siyasa don ana ana yaudarar su kowace shekara kuma a duniya nan yau ba wai digirin da kake da shi bane a abin da hannun ka zai iya yi shine hanyar arzikinka to kuma mu mun nemo a haƙi tsarin da muka yi muna ajiye cikin sirri ne yanda za a yi matsalolin Najeriya na hanyar kuɗi mu iya mu biya kuma mu tallafa kowane makafa kamar yadda so mata suna daga ciki kuma na majalisar ɗinkin duniya su akwai abu guda takwas da suka tsaya cewa kowace gwamnati ta yi a duniya mu wannan yana cikin abin da muka riga muka tsara tun ma kafin su kira mu cewa hakan zamu yi to abin da ya fi hankalinsu shine batun basu mukamai idan an kafa gwamnati ganin cewa ita kanta majalisa ta yi watsi da duk wani yunkuri da suka yi na ganin sun samu takara. Abin da na gane shine su mata sun bari ne a Najeriya ana yaudararsu daga sun ji mutum ya yi magana faran-faran ya ba su dan wani abu sai su yarda in an cuce su kuma sai su amince mata suna kallon siyasa ne a da a Najeriya da zuciya na uwa in kai wa uwa laifi yau gobe ka dawo za ta yafe maka ta ƙara yarda da kai to ba su bi yadda ake bin hanyar siyasan ba a siyasance a Najeriya ka ita siyasa ita ce suke yin abu a bambance wato da yanda aka saba shi yasa kake gani ana ta cutar mata to muna mu canja shi zamu kuma mu ba magana yaudara shi yasa na ce idan ma za a yadda da mu mu abin da muke so shine sai a kai takarda kotu mu sa hannu tsakanin mu da su akan abin da za yi dan mu mun saba abu ne na dalla dalla shi ma dan takarar shugabancin kasa a jam'iyyar SDP a Adewale Adebayo cewa yi sa a shirye take ta bada goyon bayan ta ga mata 100 bisa 100 we who are running here are Ya ce mu da muke neman shugabancin kasar nan muna yi ne don al'umma kuma mun bambanta mu ba irin waɗanda suke amfani da mata don ɗaura zani da yin waƙe ba. Mun fito ne don wannan dalilin na ba su goyon bayan mu ɗari bisa ɗari. Ana iya cewa wakilcin mata a Majalisar Dokokin Najeriya na daga cikin mafi karanci a duniya, kuma ana iya samun fiye da hakan idan aka yi la'akari da sabbin 'yan takarar Majalisar Dokokin ƙasar da suka bayyana cikin jerin sunayen da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar INEC ta fitar na shekarar 2023, kazalika da yin watsi kan kudurori biyar da suka shafi mata da Majalisar Dokokin ƙasar ta yi, biyo bayan wani gyara na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 batun da ya matakar zara mata inda suka ce ana mai da su saniyar ware duk kuwa da irin gudunmawarsu ga ci gaban ƙasa. Sunana Honorable Dr. Zainab Gimba ina wakiltar mazabar bamanga da Balge a jihar Borno. Duk wani mataki da za ka ɗauka a gwamnati dole ne ka sa wanda suke cikin abin ciki yawan mata a population na nigeria mun kai kashi kimanin 60. So su suna ganin dai kaman idan aka ba mata wannan daman wani kalubale ne a gurinsu amma ni a ganina wallahi abin da aka yi bai dace ban ji daɗi ba eh, kowanne ɗan takara idan ya tashi zaɓe ya san cewa nagartattun masu zaben sa mata ne amma idan aka zo kuma kan harkar da ya shafi mata sai kaga sun juya mana baya to ina gani a gaba dai mata kansu za a tabbatar cewa an wayar musu da kai su ga cewa dalilin ma da ya sa watakila wata rana sai kaga cewa wani abin da ya shafe su a cikin jama'a misalin a cikin society gwamnati abin da ya kamata wani policy da ya kamata a masu sai ga cewa baya yi saboda rashin mata a cikin yanayin gwamnati ne wanda za su fito su ce a ah, fa kaza fa aga abin da mata yake da musu a ah, kaza ne fa yadda mata yake da musu misalin bari in bada wani misali mai kyau akwai lokacin ina kwamishina na water resources a Borno state muna tare da kungiyoyi masu zaman kansu kullum idan aka zo lokacin da aka samu idp camps da yawa kullum in aka zo zama sai a yi maganar ruwa sai a yi maganan banɗaki sai a yi maganan abinci da za ba sai a yi maganan komai da komai ba wanda a cikinsu ya taɓa tunanin cewa to matan nan fa sun bar gidajensu sun bar komai ba su ma da kuɗi a hannunsu kuma akwai abubuwan da ya kamata a lura da shi wanda yanzu haka wanda ma suke da mazan balle a lokacin akwai wanda ba su da maza akwai eh, eh, wanda sun rasa mazajensu da yawa to wanda ma suke da shi ba su da halin da za su yi kamar misalin a ce idan wata ta zagayo ya a za a ka kula da kanka wannan yanayin dole yana neman wani abin da za a dan tallafa maka da shi ba wanda ya tuna sai da muka kawo zancen ni na ce musu wani ya taba tunawa an yi hakan sannan ma suka tuna to irin wayannan abubuwan misali kawai nake bayarwa idan ba matan a ciki ya za a gano su Ah, muna da mata kashi hamsin ko sittin cikin majalisa tunda kowa yanzu ai ba wai kowane namiji ya yi votin din no ba ne a'a akwai ai wanda suka yi din ba dai samu iya namba da ake so wannan bil din ta wuce ba ne saboda kwata-kwata abin da ake neman bai kai ma dan ah, bot kaɗan ne wanda a samu wannan din ya wuce amma don saboda ko Eh, dole ne a kai wannan iya ba din shi yasa ba a yi ba sannan kuma ba yanzu ana eh, maganan maternal mortality maternal mortality ce a kasan nan wa ya san ciwon su akwai wanda zai iya kwatanta yaya ciwon nakuda yake akwai wanda zai iya kwatanta ya laulayi yake akwai wanda a cikin ku zai iya kwatanta ma yaya yaro idan aka haife shi cikin dare wani irin hali yake cikin ba da lafiya ya uwa take ji to wayannan abubuwa ne wanda mace ita ta san ciwonta wanda ma asibiti ne misalin da dole za sai an yi wani abu in ma karatun ne dole matan sun fito sun ce da Allah a samu likitoci mata su yi karatu in ma nurses ne a samu in ma meye ne dole a samu mata dai wanda za su yi ko don saboda wayannan abubuwan balle ma abubuwan sun fi haka yawa ita ma dr geoffrey nanke gurfan shugaban kungiyar cigaban 'ya'ya mata ta pan african young women development ta yi kari da cewa sunana dr geoffrey nanke gurfan ni ce founder da kuma president na pan african young women development initiative ba mu gan dalili da zai sa majalisar dokoki ta nigeria ta amincewa da abubuwan da mata suke so mu mata mun gan cewa cin hanci ne domin eh, satin da ya wuce matan shugaban kasa baki daya ta ɗauki shugabannin matan eh, Najeriya zuwa National Assembly saboda a ba da wannan bill na matan kuma mu inda a ce sun ba mu matan shugaban kasar respect da matan Najeriya respect shesa dukkan mu mata ba gan komi ko ba muna so su sake su koma su duba wayan waɗannan abubuwan da mata sun ce a yi musu abin da muke so su koma kenan sun raina mu ne mata suna ga kamar mu ba mu da yanci a kasan nan so yanzu muna so mu nuna musu cewa in ba don mata ba wallahi talla ba wani shugaban da yana na inda yake yau kuma in ba su yi hankali ba 2023 zaben 2023 za su sha mamaki mata za mu juya musu baya za mu juya musu baya sosai because wannan abin da suka yi ba ma mata ne kaɗai ba har ma kansu sun yi musu sun ma kansu ba su sani ba in suna ga kamar suna so su toshe ma mata yancin su ne sun tosa mu kansu ne ba ma mata ba ne yau ko shugaban kasa yau yana yana kujeran nan saboda mata sun yarda ne mata fa su ne iyayen kowa mata kuma su ne matayen wayansu mazan kuma su suka haifi mazan yara ma maza mata ne suka haifa mata ma mata ne suka haifa so muna da yaci kuma muna da karfi abin da ya kawai shine mata in suka haɗa kai mata a Najeriya ba abin da ba za mu iya yi ba kuma da wannan abin da suka yi mu mata mun riga mun amince ni ma shugaba ne akwai gwiwoyi iri iri iri iri ni na san irin su eh, mitin da muka dinga yi akan wannan dalilin a wannan an zo karshen ta kenan cikin jerin sunayen 'yan takara na ƙarshe a zaben shekarar 2023 da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec ta fitar mata 374 ne kacal a cikin 'yan takara 4,223 da ke neman kujeru 469 a majalisar dokoki ta ƙasa 109 a majalisar dattawa da 160 a majalisar wakilai lamarin da ke nuna rashin kyawun wakilcin mata a fagen siyasa a kasar da ya fi kowace yawan jama'a a Afirka kuma ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke bin tsarin demokuraɗiyya a duniya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu kai ga daukan ku bari mu leƙa filin kwalamar mu inda wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim ta gayyato mana bakuwa da za ta gabatar mana da ita. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna kwalama wadda ke gabatarwa cikin shirin nan na yau da gobe. Ni da zan gabatar da wannan shirin suna na Hawa Abdulkarim Yankwaniya. Yau na gayyato shararren 'yan jarida kuma wadda ke fafutukar kare hakkin al'umma musamman mata Hajiya Hafsa Kadiri English za mu tattauna da ita mu gani yau dai mun gayyato ta ne akan abinci dai na ghana inda yau za mu duba ko za mu yi da kunu a najeriya ana cewa da kunu a nan ghana kuma sai a ce da kunu salamu alaikum barkamu da warhaka wa alaiki salamu rahmatulah rahmatullahi wa to hajiya hausa sai in ce ya aiki ya hidima alhamdulillah eh mutanen ghana na kiran da kunu da kunu abincin ghana ne da aka fi sani a najeriya ana cewa da kunu na ya fi shahara a nan birnin Akra. wannan abincin ya ake farawa ma tukunna da me ake yi wato wannan abinci da ake ce ma da kunu ya kasu kashi biyu akwai na kabilan fanti da ake cewa fanti da kunu sannan kuma akwai na ankarawa waɗanda su mazauna ankara kenan akra ake ce masa da kunu amma a cikin yaren su ana ce mai komi komi eh shine da kunun da ya fi shahara a duniya kwarai kuwa gan komi shine da kunu da mu muka sani musamman ma mazauna ankara kuma idan kin je ji najeriya yau da gobe saboda yanda yan gane ke ciki su ma suna yin da kunu suna sai da jama'an najeriya to wato shi da kunun nan yanda ake yin sa zaki samu matsaranki busasshiya masara busassa da ake tuwo da shi kamar misalin in kwano ɗaya ne mutum zai iya siya she ka je ka jika za ki jika shi kwana biyu to idan kika je kika jika kwana biyu na ukun ana surfewa ko ba surfewa a ba surfawa ba surfewa haka ake jikawa idan kika jika kamar misalin kwana biyu she ki tsani kuma watakila da za ki jika na akwai datti a kai kin ga saboda totun masara da abubuwan nan sai ki yaɗa wa'annan dattin da ke kai ki zub da shi idan kika zubar sai ki zubar da ruwan ki sake wankewa saboda datti sannan ki tsame idan kin tsame sai ki kai manika a nika miki to akwai masu su nika shi gari akwai wanda kuma za su yi nika shi su nika shi kamar kamu amma nikan garan ya fito da zaran kin zo gida sheki dan kwaba shi da ruwa kada yi ruwa da yawa ki dan kwaba da ruwa sheki rufe to da ke rufe kamar kashi gari haka ya dan yi tsami in yayi tsami sheki ɗibi kaɗan cikin wannan da kika kwaba sheki sa ruwa ki ya mutsa shi ki yi shi ruwa ruwa dan kaɗan haka sai ki ɗora a wuta za ki saka cikin tukunya ne ki ɗora a wuta ki tuka ki sa gishiri gishiri ki tuka shi ki tuka kaman ya kusa nuna za ki tuka shi kaman tuwo eh kaman tuwo kaman yanda ake tuka tuwo za ki tuka shi idan kin ga ya dauko nuna sosai ki sauke kasa kada ki bari ya nuna da sosai hmm, kada ki bari ya nuna sosai to idan kin dauko kika eh, ki ki kwashi ki sa cikin babban langa ki bari ya dan sha iska idan ya sha iska she ki ɗibi ɗanyen wannan garin masaran nan da aka ne ko wanda shi wannan kika diba kika tuka sai ki ɗibo wani ki haɗa cikin dafaffen ki ta mutsawa amma kada ki bari shi kuma ɗanyen ya fi nunannen yawa daidai wa da haka ki ya mutsa su idan kika ya mutsa kika haɗa shi ya kwaɓu da kyau to akwai ganyen masara da shi 'yan garin nan ake sakawa wannan shi a ɗan murmuɗa shi a ɗan yi shi bol bol haka shi a saka cikin ganyen a ɗan rufe a saka ɗashi mm-hmm. akwai yanda ake yin sa ake mulmula shi to amma idan baki da ganyen akwai ledan nan da ake yin su alala ana ɗaure tuwo da shi zaki iya idan kin kin yi shi kamar tuwo tuwo haka ball din nan sheki saka eh aka nan ne sheki saka shi a cikin leda sheki ki ɗaure to tukunyan da zaki ɗora shi a ciki kin samu shi ganyen masara ki jera a cikin tukunyan kasa in baki samu ganyen masara ba in tsumma ne napkin haka mai ɗan sha'awa sheki sa cikin tukunyan to idan kin sa cikin tukunyan sai ki sa wannan ya sunan shi da kunan eh, da kika dundunkulan sai ki saka ciki ki sa ruwa ki rufe yana daukan lokaci gaskiya sannan ya nuna da ma zaran ya dau nunan kina jin kanshin shi wato shi kenan wannan dukunu kuma shi dukunun nan ana iya ci shi da miya ko wace miya ainihin ainihin da kunu wani miya ne ake ci aka fi cin da kunu da shi to su hankarawan akwai barkono da suke nikawa da ki samu a tarugunki ne albasanki da tumatir daki markada akwai wani abin da ake nika da shi a nan garin ghana kin gani wato ayuwa da muka fi amfani da shi eh wato muna ce masa a asanka daki gan shi kaman kasa aka yi da shi ko kuma dusin nika na da sai ki nika shi barkono a tarugun ja sannan ki nika albasa ki hada da tumatirin ki nika to idan kin nika duka sai ki zo ki sa dan magi da dan gishiri saboda daɗinsa sannan shi kuma wannan da kunun ana ci da kifi mhm. kifi soyayya zaki ya kici da shi amma an kara wanda kansu suna da kifi daban-daban da suke akwai wani suna ce mai akulo eh wato kifin suna tafasawa ne da gishiri da ɗan albasa su dan dumama shi cikin ruwa haka idan ya hus da shi suke ci ko kuma idan kin samu kifin ki soyayye wanda zaki kina ci da shi to shi kifin ya ake dakowa ma a soya da sauran to kifi dai kin san kala kala-kala ne. A ah, muna da kifi kamar ama wanda a Najeriya suna ce masa kwalla. Muna da amani. Muna da kifi daban-daban suka cassava fish da wane ne. Akwai kifin da daki sai dole shekin kankare bayansa. Saboda fatan da ke bakayyan da ke bayansa da fata sai ki kankare shi gaba da baya. Idan kin kankare kuma kiya cire dattin da ke wuya. Eh makogoro. To idan kin cire wannan dattin da ke cikin makogoro kika cire jinin da komi dai kika wanke da farko. Saboda da karnin kifi kya iya ki samu lemun tsami sai ki yanka shi biyu ruwan raba lemun tsami eh ki raba shi biyu idan kin raba sai ki matse ruwan lemun cikin ruwan kifin kifin da ke ciki saboda karnin da kin matse kika wanke kifin sai ki ya ki cire kifin kuma a cikin wannan ruwa ki samu ki sake daurayewa kin gane sannan ki zo ki sa cikin mataci ki hada da dan gishirinki da watakila dan cittanki da tafannuwa saboda kara abin nan to idan kika haɗe zaki haɗa ki ya musa kifin eh zaki zaki haɗa ne ki ya musa saboda sinadaran su shiga jikin kifin to idan kin haka sai ki bar shi kaɗan zaki zo ki ɗora man ki a wuta idan ya ɗau zafi wasu in suna gasa kifin suna sa fulawa kin gani zaki iya sa ɗan fulawan ki jikin kifin sannan ki saka a cikin mai wasu kuma kamar irin su masu sayar da dakunan nan ba su saka fulawa fulawa akwai kifi kanana kanana kamar irin amanin nan da na ce da sauran kifi kifin shi suna da diba ne haka she su sa cikin man su soya kuma yana kyau to da shi ake ci da kunu dai ana iya sarrafa shi daban-daban a ci shi daban-daban akwai wasu ma cikin wannan tankon da na nuna suna iya siyan faya pie su yanyanka su zuba a ciki su ci masha Allah to idan za a jera da kunun kenan idan ka dauko da kunun ka ka ajiye mm. sai ka dan dibo dan barkonon ka tankwa mm. kenan ka ajiye mm. sai ka dora dan kifin ka idan kana so ma sai ka dan yanyanka faya ka ajiye an serve kenan kwarai kuwa kwarai kuwa an serve kenan za a iya je maka ka cikin gani in kuma da miya ne miyan kubewa ne miyan kuka ne ayoyo ne miyan kwakwa ne miyan gyada ne shi wannan da kuno zaka iya ci da shi miyan da ka gan kai ya maka a ranka zaka ka ci da kwarai kuwa niyan da ya kwantar maka da hankali kace yau zan ci da kunu da miya kaza kawai sai ki ci ba sai dai da tankwan ba amma asalin su an karawan da wannan tankwa ake ce masa tankwa suna ce mai shito sannan shi shiton ma akwai soyayye baki kenan sannan akwai shi danya kuma da ake a nan za kawo karshen shirin kwalama ni hawa abdulkarim yankwani na babbar ba kuwa mu ita ce hajiya hafsa kadiri english Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Lambar za ku kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar. To masu sauraron mu da fatan ya kuna jin daɗin shirin mun sami kiran mu na farko. Da wa muke magana? Ibrahim mai wankin hula a garin mai goda a Kimba jihar Naija. Muna jin ka yau dai maudu'in namu akan yadda mata suke ta kira ya kiraye akan majalisa da shugabannin mu cewa ya kamata mata ma a dinga ba su dama. Me za ka ce a To alhamdulillah na ji daɗi da 'yan majalisu suka kisa hannu game da ainihin ba su mukami musamman na gwamnati na ofisoshi saboda mukami Allah ya riga ya ba su mukami abin da ake so da 'ya'ya mata ainihin 'ya'yansu da jikokinsu da su rika kula da su amma kuma a gwamnatance akwai ayyukan da ya kamata mata su yi kamar bangaren kiwon lafiya haka da sauransu amma dai aiki na ofis a tsakani da Allah bai tuntunta da biya mace ba amma duk abin da ya danganci bangaren rashin lafiya to yana da kyau a ce sun ba da karfi a wannan bangaren ba aiki na ofis ba abin da nake kira ga ƴaƴa mata kenan musamman musamman mu ƴaƴa musulmi abin da ke kira ga su kenan su rika kiyaye da wa'annan annurawoyin da ake faɗa gaskiya to mun gode da wannan kira naka Masu sauraron mu yau fa kofa a buɗe take muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kuma lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Hajiya barka da aiki. Yawwa barka dai da wa muke magana. To sunana Murtala ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna a tarayyar Najeriya. Muna jin ka Murtala. eh to ajiya cikin san wannan maudu'i na ku da yadda ya fahimta mm. amma maganan gaskiya idan su mata din ma za su yi aikin ofis to ba laifi ba ne amma sai dai dole ne a ce ana samun sa ido a kansu kuma za ki ga mafi yawanci mata an ba su wani matsayi ko na siyasa da sauransu za ki ga su maza na zare musu ido wanda za ki ga da mata ba su iya karya ba an suna bakin ofis suna aiki ba su iya kira shawa ba amma za ki ga sun fara yi saboda kila wasu na ba su umarni a cikin mazaje da suke tsoro ko waɗanda suke karkashin su a ma'aikatan to abin kawai da muke kiran mata su jajirce shine cewa duk inda suka samu kansu su jajirce su tsaya su ne iyayen al'umma duk wanda zai musu mazurai amma a gurin aikin su ko akan kujerar su kan biye masa ki aiki tsakani da Allah kila ta hanyar su mata din a samu canji musamman a kasashen nan namu na Afirka da sauransu da fatan za a tashi lafiya. To mun gode da wannan kira naka sai kiran mu na gaba daga jihar Bauchi da wa muke magana. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Muna jinka ka. to gaskiya ni ma ina goyon baya mata su tsaya akan aikin asibiti musamman ma abin da ya shafi bangaren mata na mataniti yana da kyau su ba da muhimmanci ma wannan bangare ɗari bisa ɗari wajen kula da yan uwansu mata amma ba sauran ayyuka ba idan suka tsaya suka kula da yan uwansu mata a asibiti lallai sun yi taimako a kowane waje daga ƙarshe ina muku fatan alkhairi suna na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi. To mun gode da wannan kira naka daga Kaduna da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikas salam da wa muke magana. sunana Alhaji Musa Garo da rediyo da rikoda kasuwar kawukan nunan Najeriya. Muna jin ka Alhaji Musa. To alhamdulillah da gare da abubuwan da ake tattaunawa yau gobe da yake akwai hayaniya mara dattin kasuwannin kawai na kawo zai kuwa fatan alkhairi kuma ana subhanahu wa ta'ala ya saka da kare gudunmu da suke bada ana tattaunawa. karshe ne miki fata alkhairi a kai na zuwa na jimin sangaro. to mun gode da wannan kira naka alhaji Musa garo A masu sauraron mu to a nan dai muka kawo ƙarshen shirin namu na yau kuma mun gode da wayoyinku da kuka yi kwa bayyana mana ra'ayoyinku a madadin waɗanda duk kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa wato hadiza kyari da ma injiniyan mu ta yau wato nashwan da kuma wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato julie lagos gresham Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu huta lafiya.